وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل عملنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan guja ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na laraba uku ga watan jimada akhir hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1444 wanda ya daidai da 28 ga watan disamba shekara ta 2022 meladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue daura daga ladima road angwari mijiyar kaduna wannan ƙasa ta mu ta najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka riyadu salihin na abu zakariya'u yahya bin sharaf annawawi ash-shafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda muka kwana a babi na 26 shine babu tahrimiz zulmi wal amri bi raddil mazalim wato babi na 26 a karatu wannan littafi wannan shine majalisi na tara mun karanta hadisi na farko a wannan babin za mu tashi a yau izinin Allah a kan hadisi da biyu inda malam yake cewa wa'an an abi hurairata radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء rawahu muslim hadisi daga abu huraira Allah ya ƙara yadda a gare sa yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa lallai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayensa ya ce latu'addunna al-huquqa ila ahliha yawm al-qiyamah da zo da lamul hanunu nuna tauki as-safira abin da malam bature ke kira wato an emphatic expression wallahi sai an maida haƙoƙin mutane ranar tashin kiyama zuwa ga waɗanda aka zalunce su bi ma'ana da ya zalunci ɗan uwansa musulmi ko ba musulmi ba ko kafiri kai hatta dabba in ka zalunce ta manzo ce wallahi ranar tashin kiyama sai an maida haƙoƙin da aka tauye su a duniya zuwa ga abuja haƙoƙin sai ce hatta yi ƙada, har sai an kaɗo lishatid jalha dabba mai ƙaho rago ko akuya mai ƙaho min mara wa marqahu shine aljalha dabba mara kaho rago ko akuya wacce bata da kaho ko sa wanda ba yi da kaho mina shatil qarna daga akuya ko rago ko sa mai kaho za a ɗauki haƙƙin da wancan mai kahon ya soka wa mara kaho ya ji zafi a duniya ko sai an biya shi ka ga dai wa'annan dabbobi ne tunanin ka ai ba wani abu ko to hatta dabbobi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce saboda haƙƙi yanzu ana magana mutum kowa sai an biya sa haƙƙin dan uwansa da ya tauye ba ma wannan na dan adam ba ka ga dai dabba dai ko ba ta da hankali dabba mara kaho wacce mai kaho ta soke ta da kaho ko ta buge ta a gefen ƙahonta ta ji zafi a ranar tashin kiyama mara ƙahon nan za a sa mata ƙaho ita ma ta rama dukan da wancan ta mata sannan daga ƙarshe Allah ce kunu turawa dukan ku ku zama baya. nan yana nuna maka kusuratun hatsarin yin zalunci saboda a ranar tashin kiyama duk wanda ka zalunce shi mutum musulmi ne ko ba musulmi ba kirista ne ko ba yahude mushriki ne kowaye in dai ka zalunce shi a ranar tashin kiyama sai Allah ya biya sa wannan haƙƙin daga ladan sallarka ladan azuminka ladan sadakar da kai ladan kyautar da kai ladan biyayya da kai wa iyayenka ladan kyautatawa iyalanka da kai ladan kyautatawa makwabtanka ladan kyautatawa danginka na jini sannan ladan kyautatawa abokanka na arziki sa'annan ladan kyautatawa wa'anda suke ƙarƙashinka Allah ya kaddara suna cin abinci ta hannunka duka nan za a cire a biya su ina fata Allah ne saboda haka hatta dabbobi kaga dai ba su da hankali wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Bukhari da Muslim yace al-ujama ujubaru dabbobi rago akuya dinkiya da sa duk abin da suka ci sun ci banza yanzu ka aji abinci ko akuya ta ruta ci abincin ta ci banza da rana ne haka maza ce ba ka da hurumi ka kama kanta ka tsoma ta a cikin ruwa ba haka mutane ke yi ba a ga ranar tashin kiyama wannan kanta da ka tsoma a cikin ruwa ba ka dinga ɗaya eh, tana ta ihu ba wallahi sai an biya ta kuma kaga kai mutum ne ita ba ta da ladan da za ta biya ka ko a ladan ka gwargwadon cutar wanda kai mata haka kai ma za a mai da wannan martanin akan karanin tashin kiyama ita kuma ba mutum mace balle ka ce akuya da Allah ya hakuri zai yiwu haka ba zai yiwu ba to shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai ne dukiya ka kula da dukiyarka da rana da safa zuwa rana ka kula da dukiyarka da daddare shi kuma ne dabba manzo Allah ce ya kula da dabbarsa saboda da rana daga safa zuwa yamma a lokacin fitan kiwon suke kai ka kula da dukiyarka inda za su fito kiwo a hankali suke da shi ba balle su ce ba za mu ci ba ko makamancin haka to kai an ce ka kula in ka zanta ka kore ka haka taimaka sai maka banna in kuwa kai sakaci sai maka banna manzo Allah ce ta ci banza kakka taɓa ta an gano wannan to gona na ta shigo eh in ka kama sai ka sake ta dama an ce ka kula da gonanka killace ne gonarka amma inda dare ne manzo Allah ce shi ne dabban shi zai biya ka saboda doka ce aka bashi ya killace dabbar sai kuma a lokacin kana hutawa kana bacci ko to lokacin da kai kake bacci shi kuma ka ce killace dabbobinsa kada ya bari su fita in suka fita cikin dare suka yi wa mutane barna to me dabba dole ne an gano wannan sakon to ina ga mutum na aiki karkashin ka hana shi albashi ko direba ne ka hana shi albashi mai gadi ne ya hana kansa bacci throughout kana bacci da kai da iyalanka? kana yawa amma shi yana nan yana gadinka wata ya zo a kasa biyan shi albashi ka kusan abin da girma a gaban Allah an gano wannan to wannan haƙƙin fa sai ka biya wani ma har ya haƙura ya ce ya bai ko kuma ka ɗauki ma'aikaci yana maka aiki housemate ne ka ɗauke ta ko kin ɗauke ta kana miki aiki ko yana miki aiki an gane sai ka kira ka kibiyan shi albashi kai ka dauko shi in namiji ne in mace ce ke kika dauko ta an gano wannan kuma wata ya zo ka kibiyan sa albashi ga ta zalunce shi duk halin da ya shiga ta dalilin kin biyan sa albashi tana da commission wurin Allah to wa'annan haƙoƙin za a narka su ranar tashin kiyama fa sai ka biya to gara ka biya shi tun a duniya kafin ina kun san abin da zai sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi hudu ba a cikin sahabbansa bai da lafiya rashin lafiya da bai tashi ba yace man kuntu shatamtuhu aw azaituhu aw ta'antuhu falyaqtass minni qabla an yakuna fihi yawman laysa fihi dinarun wala dirham wanda ya san na taba zagin sa ko na taɓa cutar da shi ko na taɓa yin wani abu da ya masa zafi ya zo ya ɗau fansa a yau ɗin nan kafin ranar da zai zo kuɗi da dukiya babu shi a wannan ranar kafin dukkan su kansu suka sun koyar da kansu kasa suna kuka saboda manzo Allah yana musu ne yana musu wa'azi ne kamar na ban kwana suna kuka suka sun koyar da kai kashe bin Nixon. radiyallahu ta'ala anu ya tashi ya ce ana ya rasulullah yace ya ma'aikin Allah ni ne maza Allah ce an ta, wa ma ka? me yasa sai ce hinama tusawwi sufuf yawm badr fa antani bil hasa fi mihsarati wa zai azaitani ranan da kake daidaita sahu a yakin badar sandan da ke hannunka ka zungure ni da shi a wajen cibi na na ji zafin wannan zunguran tunda ka ce kowa ya zai ɗaufansa to ni zan ɗaufansa ne Ali bin Abi Talib ya tashi ya ce ana ya Rasulullah manzala ce a'a ya ce abin a kaina manzala ce ana kai kai ba ne Abbas shi ma ya tashi ya ce ana ya Rasulullah manzala ce a'a ba kuku kai ba ne ku bar shi manzala ce a kawo sandan aka ɗauko sandan kashe bin Nihsan aka miƙa mai sanda sahabai hankalin su ya tashi shin zai daki manzo Allah ne yace ya ma'aikin Allah lokacin da ka dake ni ba ni da riga a jikina daga ni sai gyabto ba riga a jikina A daga gyabto sai zani da ake rufe jiki to ni ba ni da riga a lokacin gyabto na kawai nake da shi to na ka kai ma cire riganka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tuba rigansa a gaban kowa sahabai na kallo ka ga yau ne za ce ɗan iska ko ya ma kafirta ka san mutane za ce kawai ya zama arne manzo Allah zai wa haka an gano wannan wannan yana nuna maka tawalu nawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna mutane a san girman wannan yinin ba kawai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tube tashi ne ne sai ya rike sadda sabai hankalin sai tashi zai dake shi ne hazzaha marratan sai irin ne kamar yana tara karfin nan kaba ya murza ta karo na farko ya murza ta karo na biyu ya murza ta karo na uku sai ya jefar da saddam kawai sai rungume manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zala ya daga kai ya kalle shi ce me yasa kai haka ya ukasha yace ya ma'aikin Allah yanda naga kana magana sai na ji tsoron kaman kenan za zamu kara haduwa da kai ba sai nake so a ya zama na cewa ƙarshen haɗuwan jikina ya zama a duniya jikina da jikinka sun haɗu da juna Manzala ce haramun ne jikinka wuta ce ta kaga ɗaya kenan a falala kuma yana daga cikin vip a ranar tashin kiyama tashi bin mixon yana cikin mutane biliyan hudu da ɗigo taran da za su shiga aljanna ila hisabin wala azabin mazala ce ranar tashin kiyama in sun fito daga kabari ko ana zuwa vip ne za su mai wuce kawai ko ina je kawai duk inda zai je a lahira kawai za ce mai wuce ne kawai ba tambaya ukasha yana ciki inda mazala da ya faɗi siffofin humul ladina layar kun ko wala yaktawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun ce yace Laha li an yaj'alani minhu ɗaga hannu ce allahumma ja'alhu minhu kuma yace anta minhu ya mazala ya roƙa masa Allah kuma ya karɓa sannan ya masa bishara kai ma kana daga cikin ɗan aljannan da za su shiga ranar tashin kiyama ba hisabi ba azaba ana fitowa daga kabari in aka zo filin hisabi kai wucewa zai dinga ana zuwa za ce wuce yana zuwa wuce kawai duk inda yake duk bodan da yake ba a tambaya kai wuce za a ce mai to mutanen da za su shiga za su wuce NVIP miliyan 4.9 da to ukasha yana daga cikin na farko sannan ga wannan falalar ya samu muhallin shahid a cikin saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana girman wannan yinin har zai ce wanda ya san na cutar da shi cikin sabai ya zo ya ɗau fansan cutarwa ba laifi ba ne kana aiki mutane na ƙarƙashin ka dole wata rana akwai ajizanci na ɗan adam duk yadda ka kai da kyautatawa wata rana zai kama wani ba daidai ba wanda ka san suna aiki a ƙarƙashin ka, ka tara su jama'a duk wanda ya san na taɓa masa ba daidai ba a cikin ku don Allah ya yafe min in kuma akwai wani sa da ni na manta ban bashi ba don Allah ya tuna min bashi shine raddul mazalim ke abin da ka zalunci mutum akai shikenan eh gashi nan akwai watan da saboda na maka wani abu kaɗan ana na albashi kuma da na maka magana ranar tabbatawa na kasa maka magana har sai da wani wata ya zo ka ci gaba da bani amma wancan baka bani ba ok sai ka lalo sai ka bashi har da arias sai ka kara mai an gane sai ka kara mai har da arias eh nawa ne dama albashin ka dubu ashirin nawa ne dama albashin ka dubu goma sha biyar sai ka ce to ga na kara maka sha biyar a ya zama dubu talatin kai hakuri ta ya mu da wannan mutumin zai yi ya koma gida sai ya maka kiyamun laili Allah sai ya maka kiyamun laili na addu'a Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya kaza Allah ya kaza saboda ka faranta masa rai manzo Allah kuma yake nafasa an mu'minin كربة nafasa كرب anhu نفس min عنه كربة من كرب يوم القيامة وفي fi في الدنيا والآخرة هو wanda ya kwarin wa ɗan uwansa musulmi bakin ciki daga da cikin duniya kai da na duniya da na lahira Allah zai hada ya kwaranye maka shi kaga wannan hanyoyi ne na samun lada masu dubbin yawa to sai dai abin takaicin wani lokaci zaka ga waɗanda ba mu ba suke irin wannan zaka ga wani ne na taɓa gani a Facebook ba musulmi bane amma abin da ya yi ya mun tasiri sosai bai su nuna fuskansa ba ya sa ne kaman tallata wa mutane yake masu hali su irin wannan ya tsaya a bakin titi ana zab da ruwa sai zo ta mata a gefe tana siyar da abinci ta sa irin rigar ruwan nan na leda ma ba asalin raincoat ba kana abin nan kana zuba mutane abincin kana sa abinci ana zab da ruwa ita kuma tana jiki shi kuma yana cikin mota da ya zo kusa da ita sai ya tambaye ta nawa ne abincin ita ce ɗari uku aka sa alale hari kaza aka sa kaza aka sa kifi kaza ne sai ce to aka sa ruwa fa sai ta ce kudin ka kaza ne a gama hada mai sai ya ce ta miko sai ce mata me yasa kike wannan aikin sai ta ce mijina ba yi da sana'a ba yana aiki aka kudi shi a wajen aiki to ɗan wannan abincin da nake yi shine idan na fita abin da muka samu mukan dawo gida mu ci abinci da wannan ragowar sannan kuma wannan ma abincin na karɓa ne bashi dubu ashirin da biyar kawai sai zaro dubu ɗari sai nitsa mata matan nan ta fashe da ihu ta dinga kuka ta dinga kuka go go bless go go ta dinga yi ta dinga yi ta dinga yi A wannan mata har duniya ta ya ba ta manta da wannan mutum ba a ya biya mata kuɗin da ta karɓa bashi sannan an ba ta ne jari to da mutanen mu suna irin wannan kaga ma ba wanda ya san ka balle ya shigo aikin ka an gano wannan bai san ka ba balle ya ce zai biyo ka a gida ya maka ne ya maka godiya alhaji na gode kaza ba wanda ya san ka kaga addu'an da zai maka Allah kadai ya san irin abin da zaka samu sai ka bi kila kana fama da wani danka ya addabe ka wallahi dalilin faranta mata rai sai ka ga kuma Allah ya kwaranye maka wannan damuwa to suna nan irin wa'annan da yawa a cikin al'umma hakinta su kai ka je ka mai sai ka ga Allah kai kuma yana maka buɗi a rayuwarka Allah ka shirin da mala yace wannan hadithin rawahu muslim amma muslim ya rawaito wannan hadisi a cikin sahihinsa kitabul birri babu tahrimi dhul malan yace wa ali ibn umar radiyallahu anhuma qala kunna natahaddathu an hajjatil wada'i والنبي صلى الله عليه وآله وسلم baina azhurina hadisi daga Abdullahi dan Umar dan Khattab Allah ya fara yadda a gare sa da mahaifinsa yace kunna natahaddathu an hajjatul wada mun kasance muna tattaunawa tsakaninmu da juna akan hajjin bankwana na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهرنا الحالي من ذا الله ينا تقانم ينا wala nadri ma hajjatul wada sai ce amma fa ba mu san me ake nufi da hajjin ban kwana ba saboda hajjin ban kwana shine hajjin daya tilon da manzo Allah ya kuma kanta ne bi kara yin ba gano wannan ka da shekara ta zagayo manzo Allah ba duniya ita ake kiranta ne hajjin ban kwana gane hatta hamidallah rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa asna alaihi har sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gode wa Allah sannan yayi yabo ga Allah thumma zakara al-masih ad-dajjal sa'annan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci dajjal dajjal musibar da Allah ya tattala wa duniya in ba ta tuna kiyama babu fitinan da ta kai fitinan dukkan kuka cire fitinan kiyama kadai ita ce ta kara na dajjal Don Halimu bin Ausin Dari radiyallahu anhu ya ga dajjal da ido biyu lokacin yana Kirista sun shiga hadisin Imam Muslim Imam Muslim ya rawaito wannan hadisin a cikin sahihinsa Imam Tirmidhi ma ya rawaito wannan hadisi Imam Abu Dawud ya rawaito wannan hadisi امام احمد ما يروي تونا حديثي امام النسائي ما يروي تونا حديثي انا فات انغاني امام البخاري يروي تونا حديثا حديث فاطمه بنت قيس رضي الله تعالى عنها يا شي سي شي دك كوني سنا بويجي لعب بهم البحر سي داريني اتكدا شو شيني الموج اتكدا شو لمده شهر وتعالى سنكاسا غانا حنيه داريني انا تكاوا har sai da suka zo fi jaziratin suka zo wata wato wani tsibiri da suka shiga tsibirin suka dan tsaya ya da zango sai ce sai suka ga wata dabba atuwa mahlubatu sha'ar la ta'rif qubulaha min duburiha ba ka iya gane gaban da ko bayanta ana cike da gashi ce muna ganin ta sai muka ce ma anti ke kuma wace ce sai ta ce ana sakon ni nan mai bincike ne aiki na ina yi wa dajjal bincike ne suna tambayar da sai suka ce in ki, sai ta ce in fariqu ila zalika dajjal satajiduna man huwa ashwaq ila su'alikum je wancan kogon za ku ga mutumin da yake buƙatar tambayan ku sai ce fa waqa'a fi qalbi naha shaytana sai ka a ce wannan aljana ce fa iz a harajun saboda akwai namiji tare da ita yace lamma kallon tayar ruwayin imamu ibnu Ya yace da muka shiga wannan kogon idza bi a'zami insanin ra'ayinau sai ga wani dan tsariran mutum ba mu taba gani mutum da girma irinsa ba masdudun bisalasin an ɗaure shi da ƙasa sai ce akhbiruni man antum ku bani labari ku suwaye sai suka ce Tamimu bin Aus ne yace su goma ne yace fa qulna lahu nahnu na arab mu larabawa ne yana jin haka sai yace hal kharaja nabiyul arab annabin larabawa ya fito mutum a cikin tsibiri a cikin kogo a ɗaure amma ya san labarin wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma shi gashi a Madina bai ma yadda da manzan Allah ba amma ga wanda ma bai taba fita ba a cikin kogo ya san labarinsa sai ce ya fito sai ce laraba sun yaƙe shi ya ce eh da aka yi ya ce sun samu nasara musulmai sun samu nasara wani lokaci kuma mushrikai sun samu nasara akan musulmai sai dajjal ya ce in yu'minu bihi fa huwa khairun lahu in suka yi imani da shi shi ya fi alkhairi gare su wannan dalilin ya sa tamimu bin ausul dariya musulunta an gano wannan to akwai wata ruwaya da imamu ibnu majah ya zo da ita sai ce fa zafara min ha zafaratan sai wani kugi sai ce amma wannan zafara min ha zafaratan malaman sun ce bai inganta ba wannan ruwayar ita ce ruwayar da yahudawa suka ɗauka suka yi fim da ita suka sa mata suna lord of illusion larabci suna kiransa ilahul wahab illusion to shi na ke kira alwahab suka yi fim ɗin lord of illusion wannan hadisin akan wannan abin suka yi amma da yake fim ne kaga kai za ka ga kaman action ne kawai amma saƙo ne suke tura wa duniya saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dajjal ba zai zo duniya ba sai lokacin da duniya ta cika da zalunci da kita ana zubar da ran musulmi kaman kiyashi mata sun fi maza yawa zinace-zinace sun yi yawa a cikin al'umma sa'annan shugabannin mutane na su suna gana musu azaba sannan kuma musulunci yana cikin rauni ba ta gane to a irin wannan lokacin da jar zai fito kuma mazala ce in zai fito ta hanyar Iraq zai fito ga dalilin da ya sa turawa suka sa wajen mai saboda suna da target sun sani ta iraq zai fito kuma maza Allah ce mabiyansa wanda suka fi kowa yawa bangare biyu ne da yahudawa ne da mata da yahudawa da mata su ne mabiyan dajjal maza Allah ce yana da wuta yana da aljanna ya ce duk wanda ya masa biyayya zai sashi a aljannansa to aljannan dajjal shi ne wutan jahannama mutum duk wanda shiga aljannan dajjal to dan wuta ne duk wanda dajjal ya shigar da shi wutansa to dan aljanna ne ya ce zai zo duniya idan ya zo zai fara da'awan shi annabi ne tukunna sai samu mabiya idan ya samu mabiya daga baya sai ce shi Allah ne Allah ce shubuhar da dajjal ya zo da shi mutum zai ɗaure ma'a'yansa mata ko kannansa mata ko matarsa ko ƴar uwarsa dan kada ta fita yana warware ta tana fita ba za ta dawo ba abu da ja saboda bala'i imamu qurtubi ya rubuta littafi musamman akan wannan unwanin yasa masa suna masihid dajjal wa nuzul isa bin maryam mutallabi ne ya tattaro hadisan nan saboda hamsin ya tattara su a cikin wannan littafin imam nasiruddin albani ko yana da littafi fitin ke masihid dajjal an gano wannan to a ciki yake da labarin akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a lokacin da zai zo zai zagaye duniya a kwana arba'in amma kafin dajjal ya zo duniya akwai science guda uku shekaran farko ruwa za a samu ɗaya bisa uku ruwa a duniya a shekara ta biyu za a samu biyu bisa uku ruwa na damuna a shekara ta uku ko ɗugu ɗaya Allah ba zai saukar da ruwa ba haka za a yi a wannan shekarar ne da jal zai zo su kuma malamai Allah zai doɗe su har da jal ya zo ko a mimbari ko a karatu ba za su yi maganin da jal ba a mutane sun ga sun gabala kun shan take Wannan za ta yi fitina manzo Allah ce za ku yi tunanin kuna da imani amma bala'in fitinan da dajjal ya zo da shi yana zuwa sai bi mutum ya ce in ya fito ina da rai ni zan kare ku amma zai fito ne bayana kowa karfin imanin shi cece shi a gaban Allah da kuma dajjal zai kalli sama zai ce zubo da ruwa sama za ta zubo da ruwa zai kalli ƙasa zai ce fito da tsirrai ƙasa za ta fitar da tsirrai zai je makabarta wanda mutane sun mutu shekara dubu ko shekara ɗari da suka wuce zai ce kai ku mutu suna fitowa sai ce ni waye sai su ce kai Allah ne sai ce ku koma sannan su koma shine dalilin da ya sa manzo mu dinga wannan addu'a akayyan me karshe mun roki Allah ababan nan guda hudu ko fitnati al-mahya wal mamat ko fitnatul azabar qabr sannan kuma ne da fitnatu masih idda to wannan fitinar Allah ka shirya da ina fata an gane ne yace fa atna ba manzo Allah ya tsawaita magana a ciki saboda magana ce ta dajjal sahabbai fa sai da suka tsorata in mutum na tafiya sai ka kaga yana dan waje ko kaga a ce dajjal na bayansa saboda fitinan da manzo Allah ya faɗi akan bala'in dajjal har akwai wani yaro ɗan ƙarami da yake da awar shi annabi ne a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana sabai suka ce anya ba yaron nan bane dajjal manzo Allah ga saboda tsoratar da yi wata rana yana tafiya manzo Allah ya zo ya damce yaron yace ma za ra'aita ya walad kai da kake gani yaro sai ce inni ra'aitu ce ra'aitu al'arshu fawqa al-ma yace yana ganin wani kujera na mulki a kan ruwa sai mazala ce zalika arshu shaitan wannan shine gadon mulkin shedan a kan ruwa shine wanda yake bermuda triangle shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ana aiba abin nan bane yace ga abin yana ganin shedan ne yaron nan shedan yake gani ce in ya fito ina da rai zan kare ku amma zai fito bayana kowa karfin imanin shi ce shi shi sa ce in ka ji labarin dajjal ya fito ka karanta ayoyin goman farko na suratul kahfi Allah zai kare ka daga sharri ne dajjal in kuma kana yin wannan addu'an a tahiyar ka kashe Allah zai kare ka daga fitinan dajjal shine ya tsawaita maganan a ciki saboda irin bayanin da yi to dajjal fa idan ya zo zai zagaye duniya a kwana arba'in haka manzo Allah ce kwana na farko kamar shekara ɗaya hadari yini tukur hadari kwana na biyu kamar wata ɗaya hadari kwana na uku kamar sati ɗaya hadari kwana na hudu kamar sauran kwanaki da muka saba za a ga dare za a ga safi za a ga yamma sabai suka ce yaya za mu iya sallah a wannan lokacin da kwana ɗayan nan da yake kamar shekara manzala ce faqdiru lahu kaddara wa sallar ku lokacin ta yanzu kawai tun da rana ne su turko Allah akwai time bace yanzu azhar yanzu asabahi yanzu ma azhar yanzu la'asar yanzu magariba yanzu isha'i shikenan asabahi haka haka har ya kware ne idan aka yi wannan zai shigo ya zagaye ko ina zai shigo garin madina yana zuwa madina yana so ya zagaye madina yana so ya shiga madina sai ga mala'iku sun kewaye madina da wukake takobin ba zai iya shiga ba sai ya tsaya a gefen madina sai Allah ya yi girgiza fatar jifin madina rajifatan za a yi kankake da rairaya sai a girgiza wato madinan idan aka girgiza ta duk wani munafuki mutumin banza sai fita da gudu zai yi tunanin za a samu earthquake ne sai fita yana gudu a mu'minai ba za su fita ba za su zauna duk an kakkaɗe su duk mutumin banza yana fita daga madina sai ta tsaya cak in ta tsaya cak shi kenan wannan daman kaman slave da dajjal kenan ya samu nama sai su bi shi mazala ce akwai wani mutumi yana daga cikin mafi nagartuwan mutane a wannan lokacin daga madina zai fito yana fitowa zai kalli dajjal zai ki fi ne dajjal sai dajjal ya raba shi biyu ya sa wuka ya pint sai ya raba shi biyu sai ce haɗe sai ya haɗe kuma da zai yau da ruwa an can da aka kakkaɓo su an gane daga madina sai ce ni waye sai ce kai ne masihid dajjal wanda mazala ya ba mu labarin ka yace yana faɗin haka sai ya yi ƙoƙarin ya ƙara kashe shi don ya rudar da wa'ancan Allah ba zai kashe iko ba sai kasari ba da da ikon da zai ƙara kashe shi shi kenan sai ya taho sai ya tafi makka a lokacin da zai je makka yana zuwa makka daidai asubahi limamin ka'aba zai tsaye da sallah ta asbahi sai Allah ya saukar da annabi Isa dan Maryam tsakanin fuka-fukan mala'iku guda biyu kansu na daga lu'ulu'u shine hadisin Nawas bin Sam'an al-Kilabi wanda Imam Muslim ya rawaito ana ana ikama sai annabi Isa Allah ya saukar da shi liman yana ganin shi zai gane wannan ne annabi Isa yana zuwa sai ce mai zo kai sallah sai annabi Isa ya ce mai a'a ku ne limaman juna an da sallan nan domin ka an da sallan nan ni in bi ka sai sallah hadisin na nan a cikin sai muslim nan ma a littafin a can karshe karshe za mu zo mu ci karo da hadisin shafi biyu za mu ci hadisin shi kenan yana tahowa aka idar da sallah lokacin shi kuma dajjal yana so ya shiga garin makka sai da mala'iku sun kewaye makka haramin makka gaba ki da takobi zai iya shiga ba sai annabi isa ya doso shi shi kuma ya zo da mata da yahudawa su ne mabiyansa yana hada ido biyu suka yi ido hudu da dajjal sai ya narke kamar gishiri in ji manzo Allah sai ya gudu sai annabi isa ya bi shi da gudu to ba zai kama shi ba sai a hanyar sai a bakin babul lud a falastin a daidai babul lud gari ne garin lud a zamanin sayyidina umar aka ci garin da yaki Ana ba ta gane su a kofar garin manzo Allah ce annabi isa zai kama dajjal anan zai kashe shi idan ya kashe shi zai karya cross ina ba ta gane wannan zai kashe duk aladun duniya za a kashe shi hmm, kaga china labi babu an gane duk za a kashe shi sannan kuma wa yad'u al-jizya manzo Allah ce zai sa jizya saudiya za ta zama world super power ko kaki ko kasu abu yake don manzala ne fage an gane sai a sa yadda ta take amfani da un ko take controlling din duniya to saudiya ne za ta yi controlling din duniya duk kasashen duniya suna ba da jiziya saboda sojojin musulunci da su za a amfani manzala ce za a kashe yahudawa duk inda ba yahude yake in ya ɓoye a jikin wani abu sai abin ya yi magana ya ce ya musulun ta'al wa wara'i aw khalfi yahudiyyun faqtulhu ai musulmi zo ga wani ba yahudi a bayana ya ɓoye ka kashe shi shaban banza ya ce illal gharqad banda wannan itaciyar da ake kira gharqad innaha shajaratuhu mazala ce bishiyar su ce ita ce wannan bishiyar da kaga ana suna gasawa a new israel da suke ai an nuna nuna suna sa ta bishiya ko wannan bishiyar ce zala ce wannan bishiyar ce in bai huke ya rabe ta ya ta yi shiru a ci shiru kenan wani wake kenan ko to shi ne amma duk abin da za ta ɓoye a jiki wallahi sai abin ya yi magana inda wannan itaciyar shi sa kuka ga suna ta daddasa ta duk wannan abin sun san da ita ba ba sani ba amma ba za su imani ba ne to bayan an gama wannan an gane yanzu ba an kashe dajjal ba an daura jiriya ba ana zaune sai Allah ya yi wahayi zuwa ga annabi Isa dan Maryam haka manzo Allah ce an qad aqlaqtu ibadi la yudanu alayhi minkum ahad sai Allah ce wa annabi Isa na sako ya juju wa ma juju ba wani a cikin ku da yake kashe shi ya juju wa ma juju wa hum min kulli hadabin yanzilu duka six ocean of the world in nan za su shanye shi ran kata katinsa har wata tawaza na ya juji wa majuji in suna zuwa za su ce kai da nan ruwa ne yan ƙwambu ne suka shanye za su tafi idan bala'i ya yi bala'i manzala ya ce annabi isa da kansa zai gudu tare da musulmai za a kan dutse sai ɗan hannu ya rufe Allah ya Allah ka kuɗi daga bala'in wannan bayin naka ya juju wa ma juju in suka ga kowa ya gudu sai su ce an haina ladhi fil ard mun gama da mutanen doron kasa kiyan ladhi fis sama ya rage na sama sai ya dauki mash hari da baka sai su cilla sama shudu za su kashe Allah idan suka jefa ta in ta tafi sai ta dawo da jini sai su ce sun gama da na sama annabi isa na addu'a sai Allah ya turo nagab shine tsutsa alliquna ala a'naqihim sai tsutsotsin nan su rataya a wuyan ya juju ma juju yamutuna ka mauti nafsin wahidin sai su yi mutuwa irin mutuwar rai guda daya kasan fim na dodo sai a ce an kashe bos ko duka dodannin bos ne sun mutu a lokaci daya to za a wayi gari dukkan su a take za su fadi su mutu haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kaga wannan hadisin wannan gaban shine fatuwa su kai wani fim wai the wall the wall wannan abin the wall shine ya juji wa majuji fa suke so su nuna maka su ne wannan saboda yawan su ai suna tada gari ne ko to haka shine manzo Allah ce fa yamutuna ka mauti nafsin wahidin za su yi mutuwa irin mutuwar rai kwaya suna mutuwa ayursilu Allahu tuyuhan sai Allah ya turo su tsuntsaye ba anaquhum ka anaqil bukht wuyan tsuntsayen kaman, wuyan rakuri shine wasu malamai suka ce na'ama sune ostrich Allah zai turo su ya akhuduna jussati ya'juj wa ma'juj fayarmunaha haythu sha Allah za su dauki gawan ya'juj wa ma'juj ka san jimna na daukar mutum ko to za su dauki gawan a baya manzo Allah ce in ga ya'juj wa ma'juj suka mutu ba inda za ka tata a duran ƙasa face gawansu ne saboda yawansu da ce wa'annan jibinan su za su ɗauki gawan a baya su jefar da gawan inda Allah ya ga dama sai Allah ya saukar da ruwa kama yi shekara uku ba ruwa ko? to yanzu gashi an samu ruwa sai ƙasa ta fitar da albarkanta sa ɗaya in ya ci ciyawa da abinci ya sha ruwa sai ya shayar da mutanen kaduna ranka ta kaɗin su nono saboda ƙasa ta fitar da albarkanta apple guda ɗaya sai ya wadatar da ƙabila guda ɗaya su ci ƙoshi apple ƙwada ƙasa za ta fitar da albarkanta ana nan ana nan ne sai Allah ya turo iska in wani mutumin kirki a duniya in ya shaƙi iskan zai mutu sai ya zama mutanen banza ne suka rike a duniya to a kansu ne Allah zai kiyama in aka suka zama mutanen manza ne sai a zo a ɗauke ƙur'ani in an ɗauke ƙur'ani ba ƙur'ani sannan a zo a me a rusa ɗakin ka'aba tunda daman wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wal nabiyatu aka bari duk su ne mutanen manza. to sai zama an rusa ɗakin ka'aba babu ƙur'ani sai kalmar la ilaha illallah hadisin wato a huzaifa hadisin imamu ibnu maja wanda ya rawaito sa a cikin kitabul fitan babu da yabul qur'an wal ilm kenan to anan ne wa akhiru zalika shine narun takhruju min yaman daga karshe sai Allah ya turo wuta daga yaman za ta fito sai ta kada mutane ila mahsharihim filin da za a yi kiyama filin suriya anan ne za a yi kiyama za a kada mutane wannan gudun da malam bawo shi cewa gudun ne an balage ko to a ranar manzala ce wutar in ta fito mutane za su yi ta gudu za su yi ta bi gobarar daji kenan ko in mutane sun gaji sai wutar ta tsaya sai an gama hutawa sai ta ƙara ɗaya ka ji gudu babu ana sai an zo daidai filin sai a tsaya fa nufi fi suri to anan ne kuma Allah zai sa a busa ƙaho shikenan kiyama kuma sai ga kiyaman nan ana kallon ta to shi sa ya ce fa hafna ba manzo Allah ya kawaita magana a ciki saboda akan dajjal hadisai sun fi ina fata an gane akan kissan dajjal abubuwan na tattaro maka duk wa'annan hadisan ne a gutsara a gutsara a gutsire an gano wannan to shine yace fi zikrihi saboda yanayin lokaci ko sai mu tsaya a nan sati mai zuwa sai mu karasa hadisi eh duk ba zai yi mu karasa wannan hadisin ba sai akai tara eh eh sai ni hakuri mu tsaya akan wannan gaba idan Allah ya raya mu a mako na gaba insha Allah sai mu tashi a ci kusan hadisin ko eh insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk zan ba dama in akwai tambaya mu amsa in kuma babu insha Allah za mu kai ta sai mu yi sallah insha Allah wa alaikum salam na'am na'am na'am yawa tambaya ne tambaya yake ya karatun jiya an yi magana a karatun fikihun da muka yi jiya akan kashful aura cikin shurutus sala ko akwai dukulul waqt sharadi na farko kenan ko sharadi na biyu shine sitrul aura mutum ya sitirta al'auransa sai ce to ga hadisin ukasha bin mihsan ina ta an gane cewa ya ce rigansa bai da riga eh ai al'auran da namiji daga ina ne daga cibiya ne aiko zuwa ƙasa ku shi ya rufe an gane shi ya riga ya rufe rigan ne babu an gane rigan ne babu wannan talau yana nuna talauci da suke ciki kuma akwai sahabin da ma fayi da rigan sawa sai a ranan yakin uhudu lokacin da aka kashe hamza an kawo littafanin da za a lullufe shi da shi bai isa wa hamza ba saboda in an ja kai ya bayyana in an ja kafa kai ya bayyana shi kuma yana tsaye da ce ƙasa a tsaye mazala ce wannan ya fi shi bukata a ɗauka a bashi shi ne ya samu rigan sawa a ranar mutuwar hamza shi ne sa ya samu riga an gani wannan yana nuna fakansu su, a zama duk mu ta yau ba wanda zai ce maka yau ba da riga ko talakai ne yake na complain a matsayin talaka ne fitif yana da riga goma eh a matsayin talakarsa kenan ko to su wannan rigar da ma zai sa babu kuma aka suka bautata wa Allah kuma aka suka same yadda Allah kaga mu ba mu da wani uzuri da zamu gaya wa Allah gobe kiyama Allah ka shirye din na'am a gane saboda haka ba abin da mu karatun mu na jiya akan irin samarin nan ne masu sa duwa waje ko ana sallah ka ga mutum ya yi azdam ya fito da sauransu wannan ka gani na farko sallar sakwandar an gane sannan kuma tsinuwar Allah na hawa kansa masu tsinuwa ma na tsine masa eh to kaga Allah ka shirye da eh. ba za su hau dutsen ba saboda ai a ƙasa suke tafiya suna yawo ko ina ne a doron ƙasa yana tambaya ne cewa mun yi karatun hadisin cewa annabi isa zai gude hau kan dutse haka manzo Allah ya ce sai ya juju ma juju ya roƙi Allah saboda fitinan bala'in ya juju ma juju dama Allah ya gaya mai ce ba wanda zai iya kashe su digwa ko abin da ba za ta yi musu amfani ba an gane ba za ta kashe su ba sai manzo Allah ya ce sai annabi Isa ya daga hannu dare ya roki Allah ya Allah ka kuma da mu daga sharrin wannan bala'in ya juju ma juju sai Allah ya turo tsuka sai su a wuyan ya juju wannan tsutsan su ne za su kashe shi kaga mutum ya kasa amma zai me wa inda wa inna jundana lahumul ghalibun kaga Allah ji jundun min junudillah ko tsutsa eh amma mutum da igonsa da technology sa bai sai kashi ba inda Allah ne ya fadi ya ga yawo annabi Isa haka an gane eh na'am aminu al qazu eh, yana tambaya cewa me ake nufi da kaza'u alkaza'u idan an ce kaza'u shine punk shalaman valentoni ko da gayu yi an gane ga an shace nan an cire nan an bar nan kama wani tunkun zakara ko ko haɗi keya ko kuma a ƙona gashin gabaki a yanda 'yan ƙwallo suke yi to wannan shine ake kira kaza'u Hadisan abdullahi ɗan umar ɗan khattab hadisin bukhari da muslim yace na annabi sallallahu alaihi wasallam an al-qaza qila ma al-qaza ya aba abdurrahman sai ce an yuhlaq ba'd ar-ra's wa yutrak ba'd yace manzon Allah ya yi hani akan qaza'u sai ɗaliban suka ce to akar makallahu ne kake nufi da kaza'u sai ce kaza'u shine mutum ya ake wani bangare na kansa da bar bangare idan ka cire nan ka cire nan ka bar nan kai kaza'u haramu an to in ka cire nan ka cire nan ka cire nan ka bar nan ka bar kiya shi ma kayi ne kaza'u in ka cire nan ka kiyar kai shi ma kayi ne kaza'u kai valantoni daga goshi ko har zuwa kiya an cire nan an cire nan an bar nan aka yi kwaile wani dan yinkan dan kwallo ne ko yake yin wannan gashin su ma yaran mu suka dauka suna yi to shi ma kaza'u ne in kuma kai punk sunan shi shi ma ne kaza'u to ka ci tsoron ka kwanta ka mutu ka wa Allah da kazan ba wanda zai tunanin a cire maka wannan gashin fa ka zama mutane Allah Allah ake kawai a tafi da ne a kai ka makabarta to Allah Allah mutane suke to ka ji tsoron ranar da za ka kwanta ka mutu saboda mutuwa ai ba ta alat inda tana alat ai da mai lafiya ma ba zai mutu ba ko kawai sai dai ku ji ka a lahira kamar yadda kowa ya ji kansa a lahira haka kai ma wata rana za ka ji ka akan a lahira kamar kai kokarin ka tuba daga wannan aiki Allah ka shirye da mu na'am Allah zargi eh yana da gaskiya yaro eh tambaya yayi tunda ai maganar barin gashi ko to shi ka ai akwai bidiyo a sa eh ya ce bai san ko ba gaskiya ne yaro ya yi gaskiya to tuna an ce <laughs> mai gashi a kai ko to shi kuma san ko a ita ya cire gashi ne wala ta ba ce mai bidu eh an gane bidu da mai to tuna shi kuma a shi ba abin da ya same shi san ko halitta ce Allah ke yi wa mutum ka gane yawa <laughs> wallahi akwai bidiyo a tambayansa an gane tun da an ce ya bar gashi ko da shi kuma san kowa cire ne yake yi eh lafiya lau shi ba matsala ka gane ba matsala Allah ka shi kake na'am oh, eh na'am shi wannan sujjadan sujjada ce mustahabiya idan liman ya ga dama yayi idan liman ya ga dama ya bacca ba wajibi bane an gane ƙarshen suratul najmi Maza Allah ya karanta ta lokacin da sabai suka hijira zuwa Habasha da ya zo kanta saboda zaukin yanda ayat take tafiya sai ya faɗi ya sujjada Sanadin ƙurai suna gefe duk su ma suka faɗi suka sujjada sai aka kaiwa wa'anda suka yi hijira zuwa Habasha cewa ai manya-manyan ƙurai sun ta, sai suka dawo suna kan hanya sai aka ce hmm, wrong information ce suka samu wasu suka koma wasu suka dawo saboda a lokacin an shekara uku sahabbai ba a siyan musu da abinci duk kudin kan kaje kasuwa ba wanda zai siyar ba wanda ka noma ka zo da shi kasuwa ba wanda zai siya ka ta cika ka zama budurwa tana neman miji ba wanda zai aure ta kai kuma shi kana da kurciyar ka zo neman aure ba wanda zai aura maka haka aka yi aka rubuta wannan agreement aka sa shi a cikin ah, wato ka'aba aka ajiye bismillahumma cewa ba wanda zai taimaka wani to wahala kai wahala haka sai suka koma suna cin ganye ganye just to to daga nan ne da suka ga kuncin yayi kunci suka ce ka ya kamata wannan agreement din take yi wato ta bugunta ce a je a warware ta an ce sai dai an warware ta to sai manzala ya ce abinda ma gara ta riga ta cinye kawai ta cinye wannan agreement ta bar bismillah Allahumma kawai ana zuwa kuma sai aka ga bismillah Allahumma ne kawai ya rage sauran duk gara ta cinye an gane yawa shi wannan ba laifi ba bane Allah ya sa mu dace abinda muka karanta daidai Allah ka karba mana wanda muka yi kuskure ya Allah ka yafe mana Allah ka hada fuskokin ma a wannan wuri ya Allah muna roƙonka ka hada mu a cikin firdausul a'la shugabannin da ka azurta mu da su a wannan kasa ya Allah muna roƙonka ka kausasa zukatan su ka sa su abin da zai amfane mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu da wannan kasa da wannan yanki da muke rayuwa ya Allah ka kaɗe hannayen su ka ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ya Allah ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokar ka ba wanda gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ya Allah ka gina masa gida aljanna ya albarka da zuriyarsa ya albarka da dukiyarsa ya Allah muna roƙon ka inda ka bashi arziki ka bashi iko sarrafa wannan dukiyar wajen yi wa addinin ka hidima mu ma ka bamu arzikin da ya tsara nasa yawa kuma ka bamu zuciyar yi wa addinin ka hidima sama da wanda yi da mu shi ya Allah ka aiwatar ka karba mana a matsayin ibada ka yaye masa dukkan da ke damunsa ɗan uwan mu musulmi da suke kwance a gida da asibiti ba su da lafiya ya Allah ka yaye musu doktor isaka yunus ma ya Allah ka yaye mai dukkan damunsa ka mai da shi cikin al'umma ta gaba da morarsa da ilimin da yake da shi an uwanmu da suka faɗa hannun mayagun mutanen nan ya Allah ka fitar da su ka yaye musu wannan musiba ka mai da su cikin iyalansu wanda suke wannan aika-aika ya Allah ka shirya da su wanda ka ta gabata a kansu ba za su taɓa shiryuwa ba da Allah muna roƙonka ka magance mana matsalarsu da abin da ce da su ka haramta haɗuwanmu da su ya Allah har abada su ma ka haramta haɗuwarsu da mu har abada inda ka haɗa fuskokinmu a wannan wuri muna roƙonka da masu kallonmu mu da sauraron mu ka haɗa mu da su baki ɗaya a cikin firdaus al'ala tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka karɓi rayuka mu kana mai yadda da mu ka ba mu ikon tuba kafin mu koma zuwa gare ka ta subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk